Lamarin ya auku ne da yammacin Juma'a inda 'yan bindigar suka kai farmaki a ƙauyuka biyu da ke cikin karamar hukumar mulki ta Shinkafi inda suka soma da mutanen da ke gonaki kana suka tunkari na cikin gari. Tuni da aka yi jana'izar marigaya 34 da yammacin jiya Asabar a garin Shinkafi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar da shugabannin hukumomin tsaro. Wannan lamari ya faru a garuruwan Tunga Ƙaho da Gidan Wawa. 'Yan bindigar gaskiya sun shigo ne lokacin da mutane suna cikin gonaki. suka ta buɗe ma mutanen da a cikin gonaki wuta sannan ƙarar bindigogin da ke faruwa duk wanda ya hito da cikin gari ya ne ya shiga daji da sunan ya gudu su kuma lokacin yan bindiga suna nan sai ya zan cewa sun buɗe mashi wuta cikin iyawa Allah dai mutanen da a cikin gari ba su samu shiga cikin sa kai hari ba domin ta bayan gari ne suka shigo suka ta buɗe ma mutanen da ke noma wasu na shukka to su ne suka ta buɗe mawuta wanda a jiya ma aka yi zana'izar mutum talatin da hudu waɗanda Allah ya marsuwa. Rundunar 'yan sandan jihar da ta bakin kakakinta SP Muhammad Shehu ta tabbatar da aukuwar lamarin inda ta ce tana ɗaukar matakan dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar. A wannan kwamfanin na haka ne wannan incident ne ya faru kwarai kuma jiya CV da su birge komanda suna cikin tawagar shi deputy governor wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin jihar zuwa wurin. mun gani da yadda an yi ma da 34 a jana'iza wannan harin dai ya biyo ne sa'o'i kalilan bayan da sabon kwamishinan 'yan sandan jihar ya fitar da sanarwarsa ta farko inda ya sha alwashin ganin bayan kai hare-hare da satar mutane a jihar to amma ya ce zai ba da karfi wajen kokarin sasantawa da afuwa ga 'yan bindigar da ke bukatar hakan to sai dai kuma jama'ar yankunan da ke fama da hare-haren na ta babar tasirin wannan matakin la'akari da yadda wani yunkuri irin sa a can baya ya kasa magance matsalar To lalle sun ce ba za a yi noma ba, amma ita wannan gwamnati ta zo sabuwa ta ɗauki mataki na cewa za ta yi sasanci da shiwa Wanda mutane gaskiya suna bori akan wannan sasanci. Domin mutumin da ke son a yi sasanci da shi kun bai ba kashe mutane sasanci za a yi da Sannan mutane sun ɗauki matakin kare kansu. domin ina tabbata maka duk gari unguwa kowa yana da akwai ƙungiya wadda ake yi cikin gari kowa inda dai ba mu kwana akan hita domin jajircewa a kalubalance waɗannan mutane kowace kowa wadda ka shigo cikin gari ana aje mutane wurin zo su kare kansu da kansu mutumin da bai yadda ya ba kashe ka ba to wani sasanci za ka da shi mu ba mu da bukatar wani sasanci in har dai ba za su ba kashe mu to da ya kamata ita kanta gwamnati ta kula wata yaudara ce suka kullo da ita domin tsohuwar gwamnati ta wuce ta yi wannan sasanci bai zama alheri ba to mu san za a yi kuma za a ce a wani ba kuma ya zama alheri mu gare mu tuni da shi ma sabon gwamnan jihar Bello Muhammad Matawalle ya a aniyar fito da hanyar sulhu domin dakile kalubalen tsaro a jihar inda tuni ya gudanar da taruka da Fulani da 'yan sa kai da sarakunan gargajiya da kuma jami'an tsaro Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.